Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. Kwanaki goma sha biyu da barkewar rikicin tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, ana iya cewa har ya zuwa yanzu kasashen duniya sun gaza samar da tsagaita wuta ballantana a iya isar da kayayyakin jin kai da miliyoyin mutane da ke gaza wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa sashen hausa radio france international sunana rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsina a tarayyar najeriya hakika dangane da kai har-hare da ainihin isra'ila ke akan fararen hula a gaza da sauran wasu garuruwa na falasinawa sai dai mu ce inna lallahi wa inna ilaihi raji'una wanda akwai ainihin kungiyar majalisar ɗinkin duniya da kuma ainihin kungiyoyin ƙasashen musulmi da kuma ƙungiyoyin ƙasashen larabawa wanda duk sun kama bakinsu sun yi shiru sun cewa komi an kyala isra'ila sai kashe raunana take yi marasa ƙarfi marasa galihu wanda babu wanda ya sai ce masu wani abu har ma daga gefe ɗaya amerika ta ɗauki kayan makamanta ta je ta kai ma isra'ila duk da sunan cewa wai tana mai da martani ne akan harin da ainihin kungiyar hamas ta kai mata to idan haka ne me yasa ba za su je su tunkari ainihin kungiyar hamas ɗin ba sai su har suna kai har-hare kan asibitoci inda raunana suke da marasa lafiya don haka muna ganin wannan zalunci ne wanda kuma Allah ba zai basu ba kuma zai taimaki raunana akan azalumai rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuru ku tashi lafiya radio france international rp hausa barkanmu da wannan lokaci muna fata ana lafiya na cikin ƙoshin lafiya da farko da yanayin suna na jafaru eh, dugun na mazaunin cameroon ɗan niger to ni na yana nuna baƙin ciki da ɓacin rai da ciwon zuciya wanda yake damuna ga shugabanninmu na musulmi musamman ƙasashen laraba musamman ƙasashen laraba da sun kasa su haɗa kansu yahudawa da amerikawa da faransa duka tafiye su ɗaya su sun samu sun haɗa kansu amma su laraba wannan ya gagar su haɗa kansu su taimaki 'yan uwan musulmi na palestine an zo ana kashe su kama ana kashe ƙwari wannan abu muna allah wadda da shi kuma muna du'a'i bakin iya abin da za mu iya kenan mutum da ba hukuma ba ne ubangiji allah allah ya taimaki al'umman palestinawa allah ya kare ah, su da kare shi Allah ya tona mu Amerika da Isra'ila da Faransawa duka kasashen turan na Ubangiji Allah haɗa su da bala'i. eh ni addu'ar da zan yi kenan kuma ina nuna bakin ciki na da ɓacin raina na kawo na al'ummar musulmi sunana comrade umar baban yaya sabon gida karamar hukumar kafin hausan jihar jigawan najeriya to alhaƙiƙa za mu iya cewa wannan tashe-tashen hankula da ake yi a waɗannan ƙasashe na gabas ta tsakiya musamman yankin falasɗinawa da su kansa hamas da zirin gaza da ake wannan kashe-kashe eto eh wannan wani abin dubawa ne matuka ganin yadda kasashen duniya suka yi kokari wanda har suka fara jin janyewa jiki a kan wannan yaƙe-yaƙe to yanzu kan abin duba a gani ko kuma abin da ya rage ko abin da muka ga ya kamata a yi shine a zauna a yi addu'a domin ba abin da ya fi ƙarfin ubangiji domin samun ƙarshen matsalolin da ake fuskanta a waɗannan wurare da ma waɗannan wato ko kuma mu ce da ma duniya baki ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala zaunar da kasar mu lafiya ya bamu nasara comrade Umar baban yaya sabon gida daga jihar Jigawa a Najeriya Assalamu alaikum Radio France International kuna magana da Hashim daga nan garin Tsamama a bala filinge jihar tilberi a jamforiyar nijar lalle dangance da yakin falatsini su da isra'il kwana goma sha biyu ce ga ana fafatawa kuma an jikita musulmi falatsina sosai waɗanda ba su san hawa ba san sabka tun da har yanzu su isra'ila ban ce sun kashe ɗaya daga cikin yan kungiyar ta hamasa ba waɗanda sun ce suna sun ka tsakane su to kuma su manyan ƙasashe na duniya kamar kasashen yamma ai suna da ta faɗa a jiya amma sun ƙi faɗi kan tunda sun gane musulmi suna da gaskiya tunda inda sun keta ma musulmi falasini kasarsu da yanzu duk wannan ba shi na ake ciki ba kasashen duniya sun yi shiu sa'annan kasashen laraba kuma an ja kunnensu da kassu kuskura wata ta fada cikin kama ma falastinawa to su ai muna ganin su manyan kasashen wajen da sun karkata eri finiam fata alheri radio faransa mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano nigeria. tsinawa dai ba abun da za mu iya cewa game da su sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda abin da yake faruwa da bayan Allah nan, Allah ne kawai yake tare da su, Allah ne kuma zai fitar da su a cikin kangin da suke. ƙasar isra'ila kuma ita kuma allah ya san kuma abin da zai mata ita ma saboda bata isa ta kawar da wani jinsi na dan adam a doron duniya ba wannan bata isa ba bata isa ba karyanta ya yi karya kuma falastina suna tare da allah a duk inda suke ta gama duk abin da za ta gama ba yahude insha Allahu insha Allahu bi da ta'ala sai ya rasa inda zai sa kansa a duniyan nan insha Allahu rabbi rediyo faransa mu dai addu'ar mu kullum Allah i bamu zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya da duniya baki ɗaya gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da harin da isra'ila take kaiwa a falastin hakika wannan hari da isra'ila ta kai yau an cike kwana goma sha biyu da yin wannan al'amari to kirin da za mu yi da ita majalisar ɗinkin duniya da sauran 'yan uwa al'umma musulmin duniya ya kyautu Hankalin al'ummar musulmin duniya ya karkata a kan isra'ila ya kyautu su kakaba mata su kasashen musulmi su kakaba wa isra'ila wani takunkumi wanda za su janye mata wani abu wanda take dogaro da shi saboda wannan hari da take kaiwa al'ummar musulmi a falastin hari ne wanda ya ta'azzara kuma ya yi muni fatanmu dai ubangiji allah ya kawo sassauci a wannan ƙasa ta isra'ila da ƙasashen al'ummar musulmin duniya sunana bashir mamman dan inna kadiso kada shafa ana tare da sashen hausan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. sashi hausa na gidan rediyon faransa suna na zaki so dangi zomawa karamin hukumar mulkin tambal da ke jihar sokoto a gaskiya wannan rikicin da ke faruwa tsakankanin isra'ila da kuma falastinawa har falasti har su ake zargin su kungiyar ko kuma mu ce kasar isra'ila ta kai wani mummunan hari a wata asibiti da ke gaza to gaskiya wani abin kuma baya ne ga kasashen waje don ya kamata a ce kasashen waje musamman kasashen larabawa su yi kokari su shigo ciki domin ganin an kawon ga karshen matsalar da ke faruwa tun shekaru kusan saba'in ko fiye da haka ma don hakan ga gaskiya kiran da muke yi ko kuma gaza da muka ga su sun yi na cewa wannan rikicin da ya riga ya taso sannan ana jikkata dubban rayuka ko kuma ɗaruruwan rayuka amma kuma sun kama baki sun kyale sai tarurruka suke har yanzu sun kasa cewa komi gaskiya kamata su yi gauga kawo ƙarshen wannan kisan gillar da ake wa wayanga mutanen na falastinawa ba don koyi ba saboda a samu zaman lahiya ga ƙasar da kuma sauran ƙasashen duniya sunana zaki so dangi zoma wa ƙaramin hukumar mulkin tambol da ke jihar sokoto. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim mai tireda daga nan shehu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya wannan dama da kuka bamu mu tattauna a kanta ta halin da wayannan bayan Allah suke ciki mutanen Falasinu wannan magana ce mai muhimmanci. Ganin cewar mutanen nan suna cikin mawuyacin hali wanda yake ya kamata duk mai imani ya tausaya musu kuma abin da yake bamu mamaki manya-manyan kasashen duniya suna gani. Majalisar Ɗinkin Duniya tana gani, ƙasashen Amurka suna ganin halin da mutanen nan suke ciki. To yana da kyau ƙasashenmu na musulmi su ta a tsaye duk ƙasar da aka ga tana goyon bayan wannan ƙasa ta Isra'ila ko kuma ta faɗa halin ko in kula akan wannan al'amari yana da kyau a nuna mata damuwa a nuna mata baƙin ciki da wannan abu da yake faruwa a Falasɗina ana kashe mutane kamar ana kashe kiyashi to hakikanin gaskiya ya kamata kasashenmu na musulunci su tahi tsaye akan wannan al'amari domin a ga an shawo kan wannan fitina ko wayannan mutane sa samu iskar yanci sa samu damar yin walwala kawai yadda kowane dan adam yake yi a doron duniya na gode daga ibrahim metri da nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya a na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wallan mamma da ya mai yarfi mun ji mun da kwan gaba su a kwana goma sha biyu ana ɓarin huta isra'ila da falasɗinu to ni dai a nau ra'ayi ra'ayi mutane ƙasashen duniya sun gaza da inda ba su gaza ba tun farawa za a maganta inda an maganta wanga bai kai war haka amma da kaga mutane sun sa ido suna ta kallo suna saurari abin da aka yi bai yi daidai ba ni dai ga ai kuma a karhin mutum ba haka nan aka yi ba ba da ba haka nan ku kanku yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba da a koma baya kuna tare da Isa Bukar tsoho mai barka aulun mai mai jamboriyar Nijar. Radio Faransa mai albarka suna na amur Soja dan Niger ne mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma zaina na Travelers fitar ta Libya. Mun gode da wanga maudu'i ne da kun ka bamu yau aka cika kwana na goma sha biyu da gwabza faɗin wannan da ake Isra'ila da to hali yanzu kuma kasashe eh, na duniya sun kasa kaiwa ɗauki. To ya kamata dama Amurka ita ce ya kamata ta yi magana idan ta yi magana babu wani wanda zai ce mata cas to kuma kaga ta yi shiru da yake ta san ba mutanensu ne ba ke kashewa to ya kamata kasashenmu na musulmi kamar sunan yankin asiya da sauran kasashen afirka ne afirka ta kudu ya kamata su yi masu suka gauta su kai ma yan uwan musulmi dauki allah ubangiji dai ka kawo karshen wannan tashin hankali da ake isra'ila da palestine allah ka zama da kasashenmu na musulmi lafiya bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya. gidan radio mai albarka mai magana ibrahim gani gaji daga maiduguri najeriya sai dai wannan rikicin abin da zamu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka duba fa za wannan rikicin da ake an aika musu abinci an hana shigar da shi an yanke musu wuta an tohe musu ruwa ka duba majalisar ɗinkin duniya kuma ta zura ido tana kallo duk gunda amerika ta gargata tana da ra'ayi to majalisar ɗinkin duniya ma za ka ga wannan gurin zai kunnin uwar shogo baya magana saboda haka Joe Biden ya je shi ma a waje ya je harce biyu harcen dumo a wajen wai kada a yi abu da fushi maimakon a ce a hana a daina hakan amma aka ce kare wai abu da fushi duk wannan ma nuna farce ne saboda haka abin da za a ce muna neman musulmi duk duniya da Allah su Gaza da alkunut Ubangiji Allah ya kawo musu dauki. Allah ya rufa asiri. Sashen Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. Sau ne na dangane da wannan maudu'i da kuka ba da tsakani da Allah za mu ce kasashen duniya sun gaza ganin yadda aka shafa kwanaki ana gabza wannan yaƙi tsakanin Falasɗinu da Isra'ila. Tsakani da Allah wannan abun kunya ne a idan duniya ya kamata a ce tunkan abin ya kazance haka a ce kasashen duniya sun shigo ciki an sasanta wannan rikici kuma ya kamata a ce an baiwa ƙasan isra'ila ƙasanta ita kaɗai an ba falastinu ƙasansu su kaɗai gidan rediyon faransa mai magana ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimba jihar neja wannan al'amari da yake kasancewa na kisan kiyashi da isra'ila take ma 'yan umar falastino a birnin gaza to abu ne abun haushi abun takaici bisa ga an rashin haɗin kan 'yan umar musulmai musamman manya-manyan ƙasashen musulmai na duniya irin su saudiya da sauransu Abin haushi ne abun takaici kuma wallahi sun sani wannan wannan mulki da suke takama da shi a kwana a tashi abin da zai kare ne abin da kuma za su rabu da shi ne kuma in sha mu Allah sai sun ji kunyan duniya da lahira idan ya kasance ba su haɗa kawunan su ba wannan al'amari yana da kyau a ne duk inda musulmi yake ya kasance dage da addu'a akan Isra'ila da sauran gwamnatoci na yammacin duniya bisa ga cin kashin da suke ma musulmanmu Allah ya kaskanta su kuma Allah la'ance su Allah gurgunta ainihin duk abin da suka tare da bangaren musulmai mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukurkefi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.